ɗauko daga manyan tashoshin motoci iyakokin ƙasar da ma filayen jiragen ƙasar ta Nijar na cikin halin ko ta kwana dangance da gudanar da binciken kwakwab kan gano ɗan ƙasa ko wani wanda ya fito daga wata ƙasar da ke da niyyar shigowa ƙasar ta Nijar mai ɗauke da cutar Ebola. Ɗaukar waɗannan matakan sun biyo bayan bayyana cutar ne a wasu ƙasashen na Afirka da ke da dangantaka ta ƙudda ƙudda jamhuriyar ta Nijar musamman ma tarayyar Najeriya. A sanyin safiyar ministan kiwon lafiya Mani Agali haɗin gwiwa da babban mai shiga tsakani ta kasar ta Nijar da ake kira Mediator La Republic Shehu Ahmadu sun kai wata ziyarar ganewa sa a wasu wurare domin ganewa idonsu yadda binciken yake gudana. a filin saukar jiragen saman jora hamani da ke birnin yamai duk wasu matakan da suka cancanta an ɗauke su. a nan muna cikin wato hall na jami'an 'yan sanda inda kuke kulawa da jama'a da ke wucewa dangance da lafiyarsu shin idan mutum ya zo menene abu na farko da kuke masa nan sunana dai hassan hamidu nike jagorancin aiki na harka police center kenan na binciken lafiyar mutane mun tambayi sunan mutum daga inda ya hoto ina za shi kuma ina yake da zama cikin Nijar bayan shi mu tambayi lambar shi ta talho akwai tambayoyin da ake in kana tari kana da masassara kana ciwon kai eh, watanan ya kawo ma ga gudun dawa kenan muka tambayi mutan alamun nan in yana da su kenan sai a maida shi gehe kusan kowane fasinja da ke ficewa daga cikin jirgin idan ya fito akan yi masa wasu 'yan tambayoyi ko da yake waɗannan fasinjojin na yanzu sun fito ne daga ƙasar chadi babu wani matsala tun ku barka barka da isowa yawa daga daga ina aka hoto daga jamena eh, bisa ga dukkan alamu gashi ka wuce wajen jami'ai kuma masu kula da kiwon lafiya an dan bincike ka da me da me suka tambaye a ah, suna tambaya da inda na hito eh, da card na vaccination nan su ne da yawancin tambayar da suka yi almarka da yana fatan kai ma baka ji tsoro ba <laughs> tsoron mai mutum zai ce kuma eh, kawai Allah ya kiyaye mu eh, kawai Allah ya kiyaye mu da wanga virus to babu wani tsoro mutum na tsoron wani abu Allah ke yin komai ah. yanzu da ka iso nan wani irin bincike aka yi maka haka bincike da aka yi ba a tambaye ka ba komai ba ministan kiyan lafiyar kasar ta Nijar Malam Manu Agali ya bayyana ƙara ɗaukar waɗannan matakai ne da ƙaimi na ganin kare 'yan ƙasar ta Nijar ga cutar ta Ebola kamar yadda shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya bukata kawo yanzu dai ba wata ko wani ɗan ƙasar Nijar ɗin da aka samu da alamun cutar ta Ebola ba to amma mahukuntan ƙasar ta Nijar sun ɗauki shirin ne a cewar su saboda kare ƙasar da al'ummarta dangance da wannan mummunar cuta mai matakar kisa da gaggawa fiye da kima. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.